الحمد إذا ترضى ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأعطيتنا كل ما سألناك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير العدي عدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات في الدين فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم عجلنا وأجارنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته إداد يا توشي E na e e ke a tukwala da ebife igbo iya nnebena numana iya ibata oyigbo n'ani ya wuce gị agbọ n'ani tụtụ cike a da mai aibe cike ya yi da abe gbakwunye ya nnebe ebuta ndondo mun ta amfani gangan da dama da ito ce layi ranar watan bayan allahu gangan da bautar yi wa jiyuna ina shi dabo su kwaya dama ya da gudu bato yana kafiya na nan guna su kwa dama ala da ya tuba aji aji biwa ne a dabo ya e bata. a dabo ya e tagin a dabo ya wube ne da ji ba ne ne kendo ya sayi na umar a duk lokacin da ci na sayi na umar ula mini ya zambi ciyo gaga da masu gatanin a gaito da na tun masu gatanin sai da umar fi gabe na yi ji masu gatanin wani ga yewa ga yayayi labari ne ne fi da yi nimbo zuwa ke biye wani dukiya ne shi lukwanin a yi an gaya zane da gaya lalata anaji mai lefina da an da ci lefi gwagwano imi na ji mai lugwano da an da ci da harka da yi bano egiye na ji mai lugwano bata aje kungi sai da na umar gan hada khabaru ma indana na naga labari na tsoyi da yayi zuma da bibe mana ya tsoma da yayi ya ina fi gusho na ya de a labari ya yi ya tun daga na yalo gushe na kin yana je ji faruwa ya yi na a ga yadda na sai na umar ga ganga na fata ya bashiru sai na umar ci ya gi ti to go ne da na an da shi ga gangan duwa lausha allahu an ya mu. da cina ga soko wa yayi zuni ya ga ganga لقالوا إن خير زاد التقوى da daga lallai zanane gaga zana fata ya daga aji in ce da wani coci ya rayuwa ije na zai da su ya coco su kwayi da da su kuma da wacin wanda ba wato su ko ya na biya idana su kwanfe ya yi ndundu ne ga ati da bakwai ya zungu su ko ci je da bi ya da wani lugwa ki ya yi je kina aljanna su ku ya yi ti zo na so yi maga ati ma ki a pe pe a da so yi ci ne so ku mai wa ga gari bi insha Allah e ya na i ga ta suratul najm insha Allah suratul najm go ya sa ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سورة النجم سورة دنا لا تسمى بتوانجينا eh annati mu ga itwanjo oti ismul jinsi twangi pata ga ipaduna kendo ada ga zawangi ana da zawon gito ba gito yi zagi to za kama to za bege to za zuru to za shi ko bata adodo suratul najm na wai makiya bi ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna je jira daga makawalin madina a cikin surar na yawa iya ifnata ne wasu tuna aya sura na aya na fi mini wani aya shi ta bai gube wa maudu ra'isi waga fasara yan tsuran da jizo wace waga wake ma yustafat ki yana da wangya kwade darasi bai muraji bai wazi bai gayiji bai yakpe ebe tsuran na wani ki yana zan dondo a adin gwa iga sura na di fassara zo na to oga ga wala wa di summary nye yana sura ne wuna wai wa go wa gwa ya tanzilur rasuli wa wa go ga annabi muhammadu ni? annabi muhammadu so ce wa go guni amma la yaliku bihi ke yan don do na gwa ya ba annabi muhammadu anan sura na ke huwa wa ithbatu sidqi fi da'wati ila tauhid sura na ke wa huwa ya tabbata gaskiya bayan annabi muhammadu da min yayi na wai ga wani ga da na so ta zin ke tira eh ina sura ne wona ga da abdullahi ibn mas'ud ga awwal suratin nuzilat fiha sajda wan najm سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته آخذ كفا من تراب فسجد عليه فقد رأيته قد قتل كافرا يعني أمية بن خلف abdullahi ibn mas'ud hadisa imam buhari be muslim abdullahi ibn mas'ud ga kakan kayan sura na kayan shi na mamin ya sura mucho waga to ayan do ci je waga wala ya gun cici wala waji suje da waya to na. sura na kayan tiye tiye suje da mucho na suratul najm nga kayan tiye edana ci sura na ya annabi muhammadu na annabi ajin sujada sa'adu na ji majibiyoyin ɓata na tawato sujada jima abdullahi ibn masudu na sai da zaini katon da ya ji sujada yawon mu ya kana labagwa wasu ji sujada wuta tiye ari abdullahi ibn masudu ga miliwe na wuhu kafirina kaga wafe zauntiya umayya buna farfi so ewa ga ga wanda wani gaza do ga annabi ne ba nan zamu shafi a cuka fi annabi su je da ta tikin bo mu da wati kana wati ju su da ta tu zai bi wa na annabi ga yin ji wala rabbi mun ci kai na ka ga wa ga ku na wa yu kun ba wala wato lo ja da bi babu imani a abi to annabi muhammadu kenan annabi ga jiji na jaci kena annabi ga gargada jaci na tsohon liyaji magayen dundwana waye daji doyi dona yanayi ga tulaji tolozu isa de aushi zawangi na gadona idi ilami to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim wan najmi to ci ganwe shi ba so kuti betwangi idha hawa kaminunga cinji daga fiti wana aqsama allahu bin najmi waqta awiya la'annahu idha kana fi wasti samai yakuna ba'idan min al'ad tuwace jiba allawe jiba dona tuwace jiba wanje kuti dona betwangi jamai musulmi jiba akida ahli sunna akidatu ahli sunnati wal jama'a ga inna allaha yuqsimu bima sha'a min makhluqatihi wal makhluqu la yanbaghi an yuqsima illa lillah wala ni ta tsoci wala tsoci eh

awa zandondo awagushi kuti awagushi ba gangani bezenin dondo yunga da allahu ba kunga mana abdullahi ibn mas'ud kunga min je kuti betoci yati ga mana kuje ga mi gana mi je kuti be zando ci yatoci yati gaskiya wala la an uhlifa billahi kadiban khairun min an uhulifa bi ghairi llahi sadiqa min jiba min yakuti gangani be allawi ga manawa me zo e ba mi de sauki ya mi ga na me kuti da lando tiya allawi ya ti gaskiya wana e wane la kuti je amma waga kutishe bai zan da ciya allawi kawai gaskiya waye ta wawaye wadana wayewo jama'in musulmi bi ya kuti bin dani la ta halifu bi aba'ikum wala ta halifu bi umma'atikum wala ta halifu bil andadi wala ta halifu billahi illa wa antum musadikuna ẹgbà yẹ̀kú ti lè mọ́mọ́ ẹ̀yìn mọ́ ẹgbà yẹ̀kú ti lè bàbá ẹ̀yìn mọ́ ẹ̀mẹ́gbà yẹ̀kú ti lè ẹlẹ́jì ẹ̀hún lẹ́mọ́ ẹ̀mẹ́gbà kí ẹ̀jẹ̀kú ti lè tún òkì mọ́ sí ẹ̀gá fẹ́zẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ajé gaskiya lóga wà àìmọ́ ga lóòrù tọ́kù ti rẹ̀ ẹ̀gá fẹ́ ẹ̀jẹ̀kú ti mọ́ ẹ̀ zandóró ọ̀gá ni yá àgbẹ̀kú ti jẹ̀ náà mọ̀ láfi fi wọ̀ ọ̀lá àtẹ̀tẹ̀ kúlẹ̀ àláfin báyìí jama'ai musulmi ne tsoci ganwayen shi badana be tsangi idan hawa kami na tsangi gaci daga fitiyo daga fitiya sama ce shi kiyar ya tsoba kekin nan zandun dunai daza leba libayena wale daga kan dundu na tsoci kun gashi na, ko kuma zandoro gashi kutina adenu shi kuti ya gubona wuce gaye yi ga al-muqsamu alai ida al-muqsimu bi muqsamu bihi ida al-muqsamu alai itike de qasamu imutike de al-muqsimu zane je kutina zane je bana yana wuce kuti bayina yana lawo ci je kuti ya bubona to kila tso ci ci shi ba kila Allah ci je kuti o ما ما ضل صاحبكم وما غوى يا يا مشركي يا يا مكانتي نجي بوم بيانبي محمد يدانا صاحبكم زبايه زبايه انا صاحبنا ايه دي فسر صاحبه amma ke ji fassara ya sa'ibu bai zaba sa'ibu malin zaba ya dukiya sa'ibu tharwa zaba ya dukiya sa'ibu na ilimi zaba ya ilimi sa'ibu na mulki zaba ya mulki to ci ga sa'ibuku ya yi jama'in kafira na yi sa'ibuku zaba ya zaba ya nan na ta ce wa ranar ga annabi muhammadu ma dolla annabi gani mutaba gangan na mutaba lótún ìpínlẹ̀ ẹ̀ndóńdó náà lẹ́bígá kẹlẹ̀ kóbútọ̀ kò lè ilẹ̀ ní ila ìlàrẹ̀ bí ìlàsíráàtì mustapha sọkómi àmì wúwà annabi muhammadu biya sallallahu alaihi wa sallam, annabi muhammadu taba gbé kádà ánìlè hidaya ké kó lúgbà Wa ma gawa annabi ma ké fọwọ́ ìgbéyàwó ngbia wọn fọ wọn yẹ gbia zando cha gbin wọn kí ayẹ wọn yẹ gbin fọ wọn òbí máa ná wọn á ṣe dán alùmùdínlù ẹ e, ànẹ́bí ti zàdá gbin náà mo tún gbin ra bí máa ná ànẹ́bí muhammadu gbin à mo tún gbin ra ndóńdó a yẹn ndóńdó náà yẹ ká ànẹ́bí muhammadu kan láti ká náà. وما ينطق عن الهوى نعم إن هو إلا وحي يوحى طبعا ولكن كنا توتي كان نبي محمد لا يدعونا annabi su kwayi fata so ci ga gagabi ayi hunga ya ga tutu ya gbama yana mi ga ga ya ga ya da ya wuya na ya dawo amma wa ga ya ta annabi Muhammadu nawa ya labari ya kan wai labi tutu yin gonso ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fa'akum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah wala la tattabi' al-hawa so ko ga annabi Dawud ya wa Dawudu inna ja'alnaka khalifa ya wala ajza shijo zana ji zawangi jagora ne ko alkhairi na aha fil ardi da milikin mu fa kun bainan nasu luda ga ba hukunci tsakani ya zawangi jobe migina labbe ba wana ba hukunci ya yi gaskiya wala tattabi ilhawa ga tutuwa mai tutuye mamare ebo na yi mila tutuye kwafo yi dillaka an sabi lillah nga wo kpɛ yɛ kpɛ tuwotu waa tule imaniya waa zogya eza kaa lamu tutu yɛ ma wɔn e, wa ku waa da dana ba tuwoti bɔ adeɛ na kakaza ho ti hyia ma ama yɛ tuwoti na fayodin na ka asabilila amma tuwoti a yɛ labari eti a anabi muhammadu ona wuga ga anabi muhammadu ga lamu tutu yɛ ma ma wuga ma yantiku annabi nawa ne da nan wai ganga bima ya ti kun bihi benu biya bayina anil hawa annabi ganga na mafi yura annabi la taba gagale na mafi yura tun ga wuce yana so ko garaya in huwa ina ganan fiya illa wahayi yuha yandoro na ya gada ya gada bi muhammadu gana yi wa'ayi daga ba su ko malam nasiru sadi ngana ayan da wa kuma abubuwa don daga to sunna to hadisi ya annabi muhammadu ya gami su ya tuwo su ko in ji annabi kama bi ayan da. ngana abdullahi ibn amri annabi muhammadu ga gada dondo abdullahi ibn amri ajun ajun ka ma ajun Kurashawa ce gabe Abdullahi ibn amuri ga a wai layin dondo na annabi ga gane wai lauka wadda ga annabi zawan ya? kan da cin gaji fushi wa ga gane jaca na da ka gan dondo mara ya bana zawan ji bada biyoyi Abdullahi ibn Amri caji ku ci ga ganna saya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga abdullahi ibn amr uktu me waga yandu ona ga wa musulmi bona wala ka fa wallahi alladhi nafsi bi yadihi me je kutibe tuna rai mi muhammadu da gubore ade gandondo na afeti ya musulmi muhammadu na sai gaskiya kami na ajifushi e gandoro ne ga ne mi katiya na yana so ko ga mi kana ga da ya gane yin min masa a ga fondo ta sai na ali allahu akbar a ga fondo ta sai na ali Wa gùta ya tuta wọn dẹ gùta ba, wọn sai ya ga bismillahi wọn mai gùta ba ce ji daidai wọn ga alhamdulillahi subhanallahi subhanallahi سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أقيدنا سيدنا علي جوانا فيها تيمة صحابة جناها ومتابة بسم الله ينوي ووجه ike wani waje Allah akbar na ike wani waje subhanallahi na ike wani waje la ilaha amma kici don botsan don ga shiga da Muhammadu ya ji mu annabi za ga abuta tiyan a ciga wani matsan gara bi soce matsan sallallahu alaihi ya za a ihi a riru riruwa jannatu ya ga sai ranar sallama ne zai duwa da biya ga sai da za a ummutihi a riruwa jannatu فدعا قول الكفار أصحابته جنة آه، آه. توتي كما ضل صائبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إيه؟ علمه شديد القوى تو سكو سكو كي واغوا هو دونا gaza ndoru du wa mo e bona to anabi muhammadu de mo allamahu bona zan titiya daga bakon nan bo dube loya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la tadamuna shay'a zan dondo asali zandondo yi uga asali ne wo ga mi ga mu ga yi ga jama'ar musulmi shi wala na kyawa manya alali matoci ga alamahu nabi muhammadu katuna shadidul kuwa kada iyakan gawa nabi ga yi da ekagwe malaika jibrilu la bere bere deju kawai yau ga yaji batala samudawa bere bere gu dika ya tsatu bere ya tsatu a tsari e ba kagbo na su koya malaika jibrilu malaika jibrilu ake gbauji ake fun ejiyan sadu sadu ejiyan jama'a na bilutushi malaika jibrilu burugi nga la laguna na uci fanshi wuce to da ne jipe muna to yana jipe mu kpata na uci ala da fiti aga fe zuwa lo fiti fe zuwa lo fiti ada fiti na ka bi bishe yi ti a wasan wani su makallaba abi uci jashiganci wadda aka gogi gatin ngala ne lokaci na kafin ya makanci shiga ka ka yi bona jibrilu sai lawa ibe a wayo na aga imani do iwa ka ilo e bona jibrilu da ba we bebe ama wa mi ka ilo ne bebe le no iga imani ti bi oi so ko e e ga ga bana da mu ga waju wa sayo ka wa mi ka ilo tu do ga ga ga ya o da هم كان عدوا لجبريل فإنه نزله على كلبك بإذن الله شو تفهمي جمال ينا وغا هو انا زاندور جمال من نما وغا ذيك اتوبينو من هو قال الله وقال رسول آه العلم قال الله وقال رسوله وقالت الصحابة هم أولو الإرفان يليك إلمنا سوقنا annabi kan sa'aba shi kan ekuna aka izane ji coci lailimi yana zandon dudu jema man na mawaga ji ka tuga na man na waga na ya luda so ce ga yi na wani ga annabi bai mai eh, zandoru ji kokari hudu wa karatu za yi mana karatu a yadda bai gbogbo kawai wata kadala sai ba kawai a'a wa shi fada e ya fi wawa e bayan mambo so ya yi iko na'am ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى wala malaika jibril we zumirra ana otu ga ni we kini o sami yo malaika jibril sasar make yi zana ditta biya wangi zumirra zukuwa wa shidda eh wa manzari hasanin malaika jibril ezuwa na so kwaji kan goya umapogwa mutum mai gina wangi na wani ma'ana yana wani gaba bana annal malakul ladhi yati nabiyya bil wahyi zane lawayi be annabi muhammadu na gai malaika jibrilu kuma ko kana shaitan doro ce guwana na. Eh. fastawa kuma ji daidai su kai wa gan abaza yayi gan malaika jibirino annabi muhammadu liwe ya tiye mala'ika rubo su guba a gaga alita ya mala'ika gina nga mai ga su guba ga coci la annabi muhammadu le mala'ika biyu yau har mai bayan ruwa ya nuna coco a ala alabi annabi na le mala'ika ya bai yi da suruyi tun daga na annabi wuce shi ɗaya tuwa bai bayan annabi su kuri na sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fastawa malaka dulu a dede da ta yi ruwa na an wahuwa biyu ufuqil a'la wahuwa malaka dulu kan ce wa koyi kuda biyu ufuqi wanda sarari sarari ya fito al'ala na latugana malaka dulu a shi annabi fiye ci ne annabi ya ci malaka jibrilu ne da ba ne gide latiya na hulɗe zandondo ya malaka dai gina màláìka dé gínà ànábì fẹ́ tún lẹ́bàánà ìgídé ìlànà mìgálágàn ló pa àyẹ gáàrí ìráyọ ànábì dẹ́mi ní màláìka jìbìrìlù túnlé tí àlì tún wó ànábì fẹ́ fẹ́ zutu wọ́n zutu gbóyè wakana kadis eh sa'ada un so maga fe ga un so maga fe ga mo fẹ́ bẹ́bẹ́ ìwé ẹ̀nà ọmọ ètò àlẹ́bẹ̀ oṣù sáájú ẹ̀mí wá gẹ́mí léwọ iye iye ní ẹ̀mọ̀ láìka ẹ̀ tó ti mọ́kágún yá níbi sọ̀kọ́ àyẹ̀bọ̀ fádẹ́bọ̀ yóò mọ̀ ẹ̀rọ ní mọ̀lá ìkẹta láàbù ṣọ́ra yóò mọ̀ èdè lè mójìrì mí ní ẹ̀kúlù rẹ̀ hijira màjúra kó sọ̀kú fàbí wújì gáfara annabi sallallahu alaihi wasallam wa malaika jibril ne eh bi na'am وتدلى ملائكة جبريل ثم دنا وشفاك بابا نبي وفاك شبو ميدانا مينا وغوي ولينا ميدانا ميدانا ميغادانا تشتشم ميغادانا ثم دنا وشفاك شبو فتدلى وتكي بيتو صبابي تشتشم تشتشم تشتشم anabi fẹ́ sódà anabi fẹ́ kunaka anabi fẹ́ wodo anakun fẹ́ ṣindoyi anabi asan aliko malaika jibirilu ma fẹ́ gbagba bo ngala ite ganwa gangan abeke aga aga eza aja ajeli umobi ajeli didi dana wa bitana wọn gbàgbọ́ sọ bá wọn á lànà olè náà wọn ṣe ebi náà wọn á sálọ billahi ko da zan da ciga jajiri na hadde na wa jana e eh, ma ce da yake zuwa ta ga amma na bu wata at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi so ku foyi foga so tu foyi foga so kwai fogu mai so ta ruwa ya dilala ta foga so ta ruwa ya ya zuya foga ma da ko tuwon dimo Eh, yadda mala'ika gujin yadda ta tanya eh, alita hujja alita na bani adama gabiye mamani da iyaka na a'a eh, to ci da sun madana mala'ika ne fai baba annabi fatar da lahu fai bebu baba annabi ya ji kiwa bici na malaika ma gbabu dana kuma joga alita nana bandu na nga bitu wa bitu na wa wongwa wa dago ari fo gana annabi sallallahu alaihi wasallam manjuye cijimina kendo ya ya itari na eh e baye miu cheji baye miu ya wa mi mi aye de la kemi aye gapami aye aye aye de kemi laqad ashitu ala nafsi ma sunna migatu min dalali tanwa chiyana min alil aide la kemi migai jayare aide la kemi u la kemi malaika jibril ne fodo fakana ya kausai ni kalampa kuba ya nabi muhammad kede otu kalampa kuba wucin mawa shi da na ta ga annabi muhammadu da mala'ika guri su ba su kuma fa kana mala'ika jibrilu imana kana na ismu yi jibril ismu kana jibril habaru kana qaba qadra ke mala'ika jibrilu fa kana mutafi qaba gurgudu tausayi kalam fa mu ba bi annabi muhammadu awu adana ko ga sun baya annabi muhammadu da malaika duri fo ga mun ke tun ba ga to ba. kuba Allahu akbar Allahu akbar e bona kiza yana wa ga ga tutu be ina jiya tetenya inna sanulki alayka qawlan thaqila na'am فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى الله تدوى إغنشي متصنع إلى عبده لبا يوجو جبريل نوى سيا نبي محمد لما أوحى نيه نوى سيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم ما كذب الفؤاد ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى نعم ولقد رآه نزلة أخرى نعم عند سدرة المنتهى نعم عندها جنة المأوى توتيغا الفؤاد يغبغوشي غير فؤاد يغبغوشي يا نبي محمد ما كذبا wulawun su da mara a ne ile na annabi muhammadu a malaika jibril le be foga lele na na muni na nye gula gama na su da yana le na a ta aga wigo kuzi ga yi na buwa wunda na malaika jibril wunda na a ta aga annabi muhammadu le malaika jibril le fofa eh toye na nabi muhammadu ga sokoto zafi wuyi umatu malaika an ni ma'ali ya yi lewu ga malaika yana afatu ma'aru nahu ya yi agimi, ya yi gomi ya yi ji shaka alama ya raya ti yana nabi muhammadu ne na alali mai nune da da yi ne ya ne ya nuna wani na ga yi wala yi nabi huka mithlu adda zane ma gaya wai ne gana ji tabbata na sai zane fiwe na afa tumaru na hu ya ya gulu ya nabi eh alama yara e bayan wai na wa an tumla la rauna hu ya mala ya fi amuri jibirilu ya tiye lamari jibirilu wa wa na wa gangane da sha'ani je wa ba. ya ya gulu ya nabi annabi yi gobe da waya lalle na wale na iya gaskiya ya ga wale na da na wale na laya wani ya gaskiya da lalle ya tsago na ولقد رآه نزلة أخرى يلي مفارد وانا يلي متقاعتي سورة اقرأ بيو أغير متنا النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل ملائكة جبريل ويقول لنا سوء النبي ci fe ikra annabi ga ma ana bi qari mila gbada wata ba da zai shi shirari ala liye bi manzon da ya za do la hu katu ya mu ga professor yi hu katu annabi ga na go waga gaza waga gaza ga zai umi to ko giwo waga gaza zan don do na waga sunna umi na to ko giwo amma ban da annabi muhammadu eh Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wula jikatu da wula kai da zando la ndiye shi tamon don dole umma biya zane yi ga fi katu yana wala shi be wa katu annabi ga ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilimi ya min ya ilimi ya na duniya dona so who found you so ci ga ya fari na nabi ka malaika jibril ne da dana so ko ce ke yayi labari bai ga muke ruwe bai wala kad wallahi in ji ba yau bai tuwo ci ra'awo malaika jibril ai annabi muhammadu ke da malaika jibril ne ti a ni tubo nazlatan su nazlatan cici ukhra wuru wakanat azi ilmaratu wanda su guba cina na ye wai ba da munsarifa min makalin makalatin lati farada alayhi salawatu hams annabi ne malaika jibril ne ba ci ka kunu lo da ko salla kucuna subhanallazi asra bi abdihi laylan min eh lo kunu lo na wanda ne malaika jibril ne ne eh eh ba mu duwa inda sidra tilmuntaha eh, inda sidra e ba ya ci banda ci ne ga sidra na sidra an fiye ne ga mun fiye na dan da ci ga kurna waje kurna ya amma ci matsuro mutum wurusarai mai susususu mana bi kuma ke da ya kan ne ba ga ya to ci ga inda sidra ya bayan sidra nan nga bu annabi muhammadu ne malaika jibrilu yo almuntaha sidra na tsohon tsomo nga e ba ya bana ni tangura kanwa kwa ne burana nga bu ne malaika jibrilu yo na'am عندها جنة المأوى baya إبقى na na. ada jannatu ya ada alijanna almahawa Alijanna na ma malaika yi to ra'ayin zane ya tsuku da wana to ra'ayin zane ya sun da soko ya kari na Alijanna wuce gaba malaika jibrilu wai am annabi muhammadu da malaika jibrilu ya e ya bayan sidatu mutta wuce na aure إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ كمنا يغشى السدرة wọn wuke shigbanana ya aske su kuma ya fi shayi na wuki wuna ko kuma ya mai wuki wuna min tsairi a gai lugi daro wa yi ibin da na an ma za albasar wa ma kwaga ma zaga albasar kamina ma anabi muhammadu feci malaika jibrilu ne rana ma zaga albasar bayan da ya anabi muhammadu fara wa ma tọ̀gá annabi muhammadu bayan ni umar ke zuga mọ́ndọ̀ ce ke ti fassara ga annabi muhammadu látaba ce na gyalale da a aa doro nun ga ci lana yana su kone ya gara yi wa ma tọ̀gá ya eh, yi umar láti tàgà ya kuma da ya yi zan ce ti tàgà wanda ci ba ni wannan wani fiyazin da ana su kuɗe zakinu cile yi na ni na kai wallahi ta a'a wallahi ànábì mọ́ gẹ́gẹ́ ọ̀gádà àmà ìlà igi yẹ́sùn ní ojú àwúzù bí lá ìmìlẹ̀ ṣe tánù rẹ̀dí mú ọláyọ́ ọlá yẹ́sùn ní iná sọ̀kọ́ fàbíwé àmáyẹ̀ àti ilé fi gbádà bí tẹ̀mí ọ̀gọ́tọ̀ ọ̀gádà ànábì yẹ́sùn ní iná ilé fi yẹ́sùn ní Yàkú ẹ̀ rẹ̀ wọ́n jẹ́ rẹ̀ àdẹ́bẹ̀ ẹ̀yẹra alẹ́sìkí ààrẹ tó kú wọ́n yẹ́ dán yàrí ẹgbọ́ tí wọ́n nílùú tó na'am لقد رأى من آيات ربه الكبرى tó ṣe ìṣìbàgá lẹ́kọ́dá àkíkà wà láì ràá alẹ́bì muhammadu lé kákùnú tsoci ba da kubura na na min yana annabi ne foga na annabi aljanna ne foga aljanna gina annabi dan ala da ta su kuna wula tuta wa mun aljanna yana sa annabi muhammadu annabi aljanna ne aljanna gina annabi wa gina ittalatul janna fara'aitu aksara ahliha alfukara. mi muhammadu da alijanna ebe amma zanen da ali alijanna gwakwana a yi zai shi da yin ruwana a na shi da yin ruwana emi ya shiga da wa luda wani da yin ruwana kada ba ake da yaji tufi wanda yi ga wanda kuwa wanda ya dota ba wangi ne ca wanda ya wangi efo kiyama ga ojú bó da ẹnu rí mẹ́wàá abiyé lọ́rọ̀ annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam gan minu ya fọ́gọ́ wike da jihar nama da ebe jihar nama jihar nama ci na ebe lule har wani gafe zane shi gwakwa alo jihar nama na yi annisa wal abniya bai zagi shi gangane bai zane shi su kuya ya kwana eh in zagi shi gangane bai zane su kuya ya kwana a gaja doye nan annabi sallallahu alaihi wasallam don sabon miji lau na ma ra'aytu da ci ga ga ne na milene kayi me ga mini ake cici na kaya na billahi yana mi le foga na yi na yi na mu le foga masu kutu ibe na jihar na mu tó ta gbọ́ ìgandẹ́gbó ẹ́ ku, òkú fàbí ìlú tó ti gbà fara tó tún fàbí tó ti gbà fara malaika jibirin eh, annabi maga tsohon lada zahirin na kawai yau adda zai da zahirin na mina a ta su koyo na annabi ma foga mu da ga tum annabi su koji le mu da annabi adamu ya foga wani ne ne eh, a mai ya na are ya serious ya imani ji be yando na annabi muhammadu ga gana annabi ne da to annabi musa ye wule da annabi yusuf ye wule annabi ibrahim ye wule, wule, wule, wule, ima le mu le ji yàtọ̀ tí a ní ń gbẹ̀rẹ̀ níbi máa tẹ̀ ń tẹ̀lé ní kí ó dàrà sí ilé ayé náà eh ilimi na no-go area wadu ya cin da nga anabi daga wale kaiwa gomi ya anabi afa tumaru na wu nga ya bana e gomi bi anabi ya anabi ga ganga e gomi bi wa ah dukwadi ah idan na ya ce oh ọmọ gaje kafin ba ne annabi ti zai yanzu a ti shakka bai ga wina mugiye ki ba nawa a ti shakka na da abin kaza wa kan adal aini wa ras a ci buru annabi bai gwari amma za non da aka nuna ko ya zabe ga wanda ga mun son wi wanda ne a ebore ya da ba wani ga fondoro wọn lé àdébì muhammadu ebe yẹ mọ̀n yẹ́kùdà ebe yẹ́wọ̀ yẹ́gẹ̀ ẹ́ arìmọ̀ nsọ́nà àgbẹ̀gbẹ̀sọ́ wọn máa ń ṣàkà fi fọ̀nàṣùkù mọ̀n yẹ́kà fi ìpọ̀wọ́ àkáàfi ẹ́ wẹ́ wọ́n máa kàmọ́ náà zùrù wọ́n ti kẹ́kẹ́ ẹ̀dọ́mọ́ ṣàkà fi wa man sharaba wa man kakama kaza kaza kaza kuma mun shiga zogancin ga wa man shakka fihi wa huwa sadiqu una ya ci mina wai bazaro ta do ga ji shakka duwi da gaskiya wai to Allah أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم سميتموها أنتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى so ce ga yayi kan ce ti kuti ne kafiri fe wona a ta sunna layi wona afara'aytum lata yele lata ya kuti ne je to die be gwe wona o to ga diwe bo o to ga sabi sun ya o to ga saye ga gwa

kala ya na gata kata yan dondo na abeji wo guji mini kata ona ko zan dondo na abeji wo guji mini kata ona wa wa wa de wa ah ando oju wo wa eh amaga ko se da shi social to su ga waje giwe kala an da kata wa no magana wa ina e jiguna ndo ndo wa kan wa ko da sokoye zamani eju eh, kana an na jo ba ta unda fani don do wallahi tallahi so ko tsazo wallahu khairu hafiza huwa ramu raibin ko kala la ya zamu da fani to ito de la ta yi mo ito de uzai yi mo afara'aytum lata jama'a makafiri makanci e ya mi labari e ti lata bo e wadu uzza gangani be uzayi wa manata gangani be manata e thalithata na tsoyi e tachi na al'ukura worona e ya mi labari kiyo muci je jo manga kaga oke lata be wuzahiya asnamu sunna jayo min hijara asnamu kuti jayo min hijarati najibe takwina kana al-mushrikuna danaje wayana yabuduna ha afewu ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ألم يليغ كتن نجي أغاجة دكتوا يقول يتوشي kendo itunde wari ai zan da ci taru ba da jama'a ji kawai nan da ci ba ga a kashe wa can ita na wai ci na ga to kafa bu ba ta yi na a ni ja ga kafa bu ba ta yi na jannah ja yau na fe gato ya kafa ya kayan ne ke dai super stories na na aluba za wangi wato a dini ba su kawai wallahi tallahi billahi da zan duro ta gowa ya gwar su kuwa sai su a na ta yi su kawai manzan da zai fi inda wani wina kullin lahi shafa'atu jami'a igwata ba ta yi wasu ko bufe igaga so igaga ya ta tagwa a wallahi za ya tagwa imana wa kake bai ga za ya tagwa hunci kafirci amma za a tango za a tango tagwa za a tagwa da yin mafari da annabi su ko da tango shuwa dawo da tango swali da tango qur'an da tango azun ya tango malaika da tagwa egiwa da tango a tangwa a tangwa wallahi ya ga albarka da zai fi kiyama billahi lazim ya ga albarka da zai fi kiyama e gillo cinama wula jajanjeliya wula jibaliga wuce na annabi sallallahu alaihi wasallam gan daga kurji aga zempa kiyama na egin na afẹ́ tí bàbá wulẹ̀ òun tí gbàgbà jí bọ́ sọ kó ga báwo pé ra náà ọ̀gá bàbá mi ìmọ̀jáàjẹ̀ nínú wọ̀tọ́ mi sọ́rọ̀ yìí mo máa fúnri jí etí ẹ̀mìnàjáàjẹ̀ nínú ngọ́tò kí wọ́n wá bá náà ngọ́tò mi wá gẹ̀gẹ́ wọn lámì tó bàbá mi sí ìdá àrẹ̀jẹ̀ náà sọ fún mi fàbí ìrírò àrẹ̀jẹ̀ náà. Ìjọba látàn bọ̀ ayá, ẹ́ àmá ìgbà kàmọ́ náà, ẹ́ gbọ́dọ̀ àbẹ̀tì òwe.

ekwata yanki ya ma yana launci wa ni kono ka so ko ga zali ga mun tangwa sai so ko ga ke ga o ga za ka zama wa tangwa wa so ko ga ji da ma ji annabi ibrahim ya fuki ya ma ga tangwa zai ne ga wa tangwa wa eh babu amma ya fuki ya ma hadisul qudsi annabi ali annabi ibrahim alayhi dawe ndaga ji lalace jiyan faki ya mawa ari ndaga ne anabi ibrahim ya unga oye gimi yana ofe gami yo mi mangwa na mi ugwa na wale ali na mi zaini ngwana ya yana wa gami mangwa uma ya guwa wa da shi tuma wa gami wa na mi langwana aga anabi ibrahim otu afe foga sumane fogaye kwenye ni ya anabi sokoji na annabi ibrahim ẹ̀pẹ́ yẹ́ òun gọ́sọ̀ kó mi bà wá àdúwá kábínà mi tẹ̀ náà mi gánà túhùn sí ní sọ̀kọ́ ga mi yẹ́ gbọ̀mọ́ yẹ́ òun màá àtúrù nà fún náà gọ́sọ̀ wáyé ilẹ̀ kí náà ga yìí mi yẹ́ gbọ̀mọ́ ìdámi mọ́ta ní náà náà sọ̀kọ́ gọ́tọ̀ anabi ibrahim gánà mi wá tó kó tìbì tí kò kú wọ̀yọ́ lé anabi ibrahim dá bìtì kò kú tìbì àti àgbà sokofa ko fa bai so ko ji gafara yi mai gagan na ga ni aliyan da ya nabi ibrahim yi ya gunga yi gunga bai tsaya ya fitin him ya fitin ebo na to yi tun manci ga yi ya yi yi yo imaki ba na ya dora yi manci ya mai to imaki ba na to a luna ya ba to ta zuwa manci na yi adada tutu wace fata da su kun fa bai na ji a tangwa wa ya gburu ya allawo umarji bai izini ya ya ya kute tangwa za zandun mata matangwa wa zandun ma ga wa jiya na bana jiya na bana kiyama ga daga mai agikini ya gburu tsohon làwọn ti zùn wọ́n zùn yọ ààyè kí ni wá ẹ́ ẹ́ ìkún lè mú rídì mínú yóò mọ̀ ìdí bismillah alakumu zakaru wa lahul unta na'am tilka idan qismatun biza so ce ke gaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ga ya biya ga ya ya zawangije alakumul zakaru ya ga mu bagyo ya ga magi bagyo fe mani ga mu ya degi walau da unsa so ko ci yi zage o ya na yi zage ji da ba to in mi daga magi a ga kiwon ma a ga bagin soja in mi daga magi a ga yi kiwon ma a yi zage a da kiwo da yin jiyo e ga ne ga kafirci yore kiwo da yin jiyo eh in zagi ji za wuji bagi ya na ashe na ashe na gora fiya wuji bagi ga yi fi shari shajira wọ́n sì bàájí gẹ́ fún wíwú ìrírà wọ́n sì bàájí gẹ́ fún pápá ìrírà wọ́n lè ìràjí ló tí rẹ́gẹ́ yẹ mí dùnzà lè ṣòkó ẹbí annabi gan mi muhammadu ga aláyégi látàtí ọjọ́ mi ga ìràjí látàtí ẹ̀ báyé àbá àlàkùnbù zakaru yẹ gáhùn báyọ́ walau lawthasu kusi wi lajo tilka wuci ne ji da ana idan ya gu kwata gboga ya ga wu ba yo wu so ko ti wi lajo kismaton na je gaga dana giza gaga na je so anu chi ne ya na إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وللاتاي ولوزاي ولمناتاي in hiya na wuce ne je tun fatar hannun fiya illa asma'u sunna jayo sammai tumuwa an to ya tsoga tun sunna wa aba uku ton da yayo ya tsoga na sunna ya hon ma an zada lahu bi amin sultan so ko cha utan don do be tin sunna ne jiwa yato ga na sunan na ji ya yato ga tsakutin na ji yau ita sunan na ji mala ya in ya tabi wuna da na ji mala sunna ya kuti a ji ce di bauta ya rana ala mitu ya ndondo a illa zonna sai dai ya kwa wa mata wani anfusu be na raya musafi raya na be na al'anfusu rayi awa musafiya bena na shaitan lafanin fiyana har yi ga an na a ta shifo lahun yan na ji mai ya sun ila sun bai da ana a tagwa a dagwa ya bayan tsoco so ko ga wani kadija ba akikan da bai a hani a duhuda ba wuda bai a zangon da hani ila ya kwaye gini cici zangon rudu ganin da tarika ya nabi muhammadu gaye ba zan dum do gon ga gon go mo mo ga le ko zan dum do gon ga gon go ma da ne ga choi ko je pa ta da na ade ne la mi tu na ila ye pa be na ra ya un safia ga choi a chi chi na wa laqad ahu hakika da be ani alhuda bawu bawun na mabe be min rabbi daga ba to shabu ina e mai na ga ya qala allah wa qala rasulullahi soko ga na bi ga un gai ba o na maga ga zago wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan to su gai ba na'am wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda na dubi fasara mu am lil ma falillahi al-akhiratu wal-ula na zawangi je gaga zaka zaga ta wayona zaka zaga la yona zaka zaga la kayona amlil insani in ba wa fife a zawangi mata mallaye na waje guruna a'a laysa al-amru kazalika mun je na zawangi ga jiburi na gafiya a ta ga wata Allah ya zo wata

sokori ga yawon gani mujiye na gawa bata na yadda wani kaza a kilomita alabawa we are classmate and then so ku fabi amril insan n ba wani lafiya zawangi mata manna ya eh, na wani jiburi wuna na zawangi a iya zane gaba wuna wa kaza aka zane gaba wuna lai salamu da kazalika alamu da jaja mujiye na zandun da gawa na fiye a manje yana zanto ga ti buri ne fiya wa Allah diga za wa ngi buri ha sha sai ti kan fa billahi al-akhirah e zuba ma ji tabbata ya suku ngai ta fo kiyama wal ula to chaba ngai jare ti ni murama fala ya kau fiha fihi ma adina ti faruwa yi to kula illa ma yuridu sai na ba su kula ولا يتلو شيء في إمام أحد إلا من عد آه، يندون آه، ولا يتلوك شيء آه ويندون آه ويندون بزندون بزندون من يجو تلقوا سيما يتوتو نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويقضى وكم أدقوا من ملك يا ملائكة في السماوات نجد من يسمعنا وما أكرمهم عند الله بذلك توتي سكون واتونا أدقوا من ملائكة ونجد فتونا shafa'atum egwatan latana tan wa nkukiya shai an yanda ca ya zandun da illa min ba da an yi adana Allah sai su mana tsoci ga izini ya liman ya sha ya zana gaba min ibadi min ya wuce wuce waya da da anu su ko su ya da wani malaika ya tarwa amma ka a tsohon na kitarwa ne zai din don bai fi kiyama ya sai zana tsohoci ga jiya yi ga tangu ma jiya dafi wani na suku jiya yi so yi waka ma wata mini aya na wanga yi da tangwa mini zai da tangwa na malaika da fi wa ma ka a to a to a pe mi ga tangwa sa ga da yi zai suku elo da shi da ne yi ga da nan a tangwa a foki ya mai amma zan do tangwa zawa sai bai yi zai suku eh ta fana aka ga nuna su dayi a kan tuko a nan a kan shehu da tafe ku za a fi a jen nan su kotu a bai ka sai mun ga saku saku za su ce su kuwa bai yi cika shehu tun daga mafi wa ku za a yi dafi ba ta yi ganin shi ta ci ɗaya ganin shi ta ci a jama'a shi wallahi talla yi shi ta ci eh an do maga ya ke ga nan ga ja sara eh so ada tawa eza jima tawa wa yaji wa wotu na shirana wa dawli da su kwa abu tawa ya fuki ya mai amma yana da dan wani uza daga ba wani uza daga ba wani wa tawa a'a eh ebo da fe ga yi lokacin da kuka ana ga ilaga cika tun da bin da wannan faru ne bin da wannan faru ne ina abin da ke da kamar na yau to zanen shi ku kuranu fitina a kan wani amma za ku kya ta wuce ba su ko goji wani labaru ne wuce wuce ba in ga malayi ce da ya yi gaga to ya tsohon na na ga wa azijizo àgán yínanná náà fi lára ká agúbà fàátíyà ní ní iná ba. náà ògútù àwà àdéékùnmù tanká sùrùgúsù tàdébé mọ́jà àná àṣẹ ìyàdẹ́bọ sókè mọ́jìdà tàdébé mọ́jà àná kúlù wà láwùgbú èmi àlìjẹ́ náà wọ́n adé yẹn tún yìí gbáàrù dí wọ́n èmi gbáàrù dí wọ́n adé sìtì tó na wàá nà gàfọ́ náà tó ìzàgìsì wọn wọ́n ma gbá bàá

الذي يقربكم إلى الجنة ويقربكم إلى الله ويباعدكم عن النار إلا قد أمرتكم به mi muhammadu me gaye mi muhammadu adi na mi lugwa na to maga ba to ci o maga ya to ba adi janna o ti ga e pe ne na ila afati na ba ya ni ya ne ti e we le de ke le ndo ndo wa be ga ji biya da su kun ga biya da aljanna ga ya to bayan na illa fatin ga yana wa dai dai ruwa su ku fa bi ku su da wa wuluna nafila ne da ya yi tsawon na zandon duka juma nafila ne da ga wayoji na tarawi dana tahajjudi dana kuranu gbadana fejin wuce amma ka kawai ya wahabu ya wahabu eh zikọrọ otu ụzọ amaka ga-agara ndị ya ahụ abụ m ego sarịla m ego ndị nwụchi ka nwaanyị chụwa njọ ebe ya asali nga ihe ga bido atụ ido afọ ee ide a mustakilla e, imode bido atụ ido afọ ebe na ọga ga-aga nga sallama ya amma gito otu gị tụkwa. amma ki to ci ki to me binga e za ka salla ya suba jira ka buta unde salla unde ni unde mona unde Allah ko ba nu ga ku ba na ku ga ku ta ci ba fatiha no ba ku ba na ku ku ba ta ci ba amma kila mu shi da ayo atuwa kallalan ma yakdima amara atuwa ina yega kawai na wani oga ji na tu oga ji na tu anu wa wa ogwe da ya labari shi Usman dan mini ya wasikatul eh eh shi bakaran mace ngan ga sallaji zo wa ga shi su alhamdulillahi shi su Allahu akbar shi ngan gan fe jin je le wo si be na ga kiyama ji kiyama ga jore nga le malaika ga mo eh, ga ji san das e ga ji tasbihu ko lo kutera da aga shi na su ko ga wala ga ban no lu yayi ego ego ego a chawo ya ji kini on go mu ba mu ji mu si be aga be ayi ga wa zu mo ru ji ya ga gba la ya mi magi na si tu si mi ta aga to la na ji ti mo be kutera na tsoci ga gagajo mutu wa bata ayo da na ga wa gowa shi suna da abu wa ya wato ma ga yadda ga mutu pe kanga mutu mutu ke mutu ba da bayan su ko wanda ya ga ga ganga istighfar ita aina da ita a lamarin da ta jiya na aka to so kulugu jiya na tuyina mutu wani ko mutu jama'ai musulmi duka bayan ko Allah subhanahu wataala ko lokaci lokacin ya ka tu yabo ya banna kin innal ladina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatan unsa ya ba so ta duwa so kwa ne ana so kwa fu da min ne mai zani ya tunguri do ana shi ga ku chazi dai da skola dulu ya ba ne ga ci bisi na so kufa ta sunna idani ko ra na so kwa fu ko ci dan don da ne ya tu adini musulunci su ma na so kufa azuma much more live on to and much more live on to alhamdulillah alhamdulillah so I got the it will live ba inshallah an gaji duniya ya zama da kudu muna da mutu wa insha adabi ta da alaikum salam na'am na'am to ẹzẹ̀ gígangan wọ́n àyè fi na musulmi àìṣíṣí bá bóyán ètò ìṣìná na ma tó ne ìjọ tó alága ètò ìṣìná àìsẹ̀yẹ tàbí oró wala Allah ya ji yanda ci nabi musulunci wa na ke shiru kuna a ya zuga ya to shi ci ga eh to so ya to shi ci ga ya amma fe ke ba duwa ya bi na so ku to wacin wa ni bon to so ku la o je pa ya ji ni eh eh to shi ci e to shi ci wo ba don do no ge je de de tuna e bona to lokaci ya sahaba ji salafu ji adi to shi ci dabo na ji ke ajaji ji na ko eh fasiki ya ya feje na jikiyana eh sahaba ga feje eh sallar zumamu amma fe ba to ta duwa ya ari imamu shafi wai gami ne gami sun gongo su kula ya huda mai jo na shafi yi gana mai wagan yi ne ba da aduwa nike te aduwa hun su magana ya na na mai na aduwa ya lóòlé ẹgbẹ́nà ìdòsí tí láti akekwu, wà lérè ló ń ga mọ́ jẹmọ́lì pátá olóòdá bá ń dóńdò náà ìdòsí tí mùsùlùmí yàgá tìbí náà kútù fi bà dúríyà so kó òun ka ń kẹ̀lẹ̀ ahójí ẹgbẹ́nà à ń kẹ̀lẹ̀ agádà sí ń gbà ikú so kó ta wọ́n bá àdúwà kèdè wọ́n yára náà bá àdúwà wá ń jì àná ẹ̀ egi wọ́n tápá wa wọ́n mọ̀ kí ẹ̀ wọ́n bá mi kí dandan sọ̀kọ́ àbá orí mọ́ ẹgàn nẹ́gà ájìdò sí yára yusufu bẹ̀rẹ̀ nẹ́bì yakubu kákùnrin àdà gbìyànjẹ́ àti zọ́nà àti bẹ́gàn yára nẹ́bì gan kéèyàn wọn èṣù wàwà wọ́n yusufu jìnnà bàánà ń títí yusufu túnà banan da an ta ce tsayin eh, wata kai ce cimboye yusufu tunan ra'a sarwa lakun an fusakun amura ko saburin jade hmm? a ke da abu ya minu ra in gafa saburin jamil wallawul musta'anu ala matan sifuna luna ya zo shi cika ga wuge a duwa bayan so ko a kan wuce iye ba ci ya duwa yaya to shi ci yan musulmi bata su ku kawo shi su ku lankali hawo shi yana na ke te to eh su ku wa ba ba wa al'umma shi ba ci a mai su ku wa ba ba wa shi ba kansila su ku wa ba ba wa shi ba memba su ku wa ba ade ba wa shi ba house of rep su ku wa ba ba wa shi ba amma kan doro na ga bu kuti ke da shi wa ne ga wa fe biye bi ken da zinga ya kan gondo na e ho so bu ba bia a ho so bu wa kan na ho si o to le ba ai di wo ti be yo so ko ja won to ka o mo ti o so aso ko ga un o mu so bu so ya je wa o to lo so pa o o to ko to pa o so kwa ahu magake agangamewa a disaurari wasan screening so kwa ahu gake sun da zai da bo cewa wa shi da kwa amma dan ba so ku ba ye da nan da ya da mi ka so ku huta ni baba eh <laughs> ba da le abati ya gaji to to ku alhamdulillah alaikum wa alaikum eh eh na ji sallah to me ne gaga enala sallaji ya bagi ga ce ji zagi minin wona a ya mi ga yana ko ebo yana ko abu ebo atuba atu ade ba deraga ba ebo ihe nnọkọ abụ ebe na ọga ịzagi ya ọmụja anaghị kafe ozi na anụ abụ ozi abụ amaghị na ọga dambo bịa anyị wọchi ga aga etia na ọdị gaga so ya nala ma ele gaga za dọrọ na ọha dọrọ ko so ha ji zatara awi mbụ eh, ebu debu ya kore

yana wa wugwa na wagala eh, ya yi mantu wala da hajjiya wuce bai ce ga wugwa ya zane mani wa o oh, zai dima lala ya nuna kada hannun majiya zanen na zanen dima majiya zanen dima lala ya nuna yabar e wa ya ji ga ah, a kaku na ma biyu na ila e kira wuto ci ga gayo eh hadisi dabo na huwa ga zandondo na ga e na ina zando cilada na ka gbacho e tiga kwa tson kwa jendo ci a wani ndo ogu gandu ne so kwa yi la da ya zanna ruye e giya na bismaila gowa hadisi dabo wace so ga neman ciwo ya gangan da bai yi ne eh? shi eh waje kokari waje hankali waje kama hankali la dijade kan da ciwo lauci mu kódà láàyà báwọn ẹ̀rọ láàyà sùkú fagbin gaskiya wanda mini yana shi wance ku bai mani sarari na laya wance ku bai mani e wani misali da na hudu na kakwace na eh faru wanda ci da di wa bogi a tawowa kanu a bai ziyo a ga laya na gajiwa so gara ili gabi wuri mun ji alkhairi ga ate salafunai ati jawazuna mara lẹ́yìn alẹ́wọ̀gá haramu tó kúra wuce wato da wani annabi wato kakara annabi ti yau ga manta allaka ta mi mata ba kada a shiraka zando na galla ya lada na kala za wuce ya dafa to wace ba shi na karara annabi ti yau ngama la kala ya ga waya bezai eh ya ce waya za wuce kiwe wazo kíwẹ̀ wà zọ̀rọ̀ kíwùyọ́ mọ́ wa wọ́n yẹ tó yà ẹbọ́ ní oúnjẹ kíríkì ara àmá ìdáná 500 ló wáyá ọ̀tẹ́ kíwẹ̀ wà zọ̀rọ̀ 500 àmá ìdáná ọ̀gẹ́dà gan àgẹ́dà ní ti lọ mọ́ka wọ́lá aládẹ́nà ká dédé lọ wọ́n yẹ wọ́n yẹ dé àrẹ̀mí jù wọ́n lá aládẹ́mọ́ bèèdè náà ẹ̀jà nígbà nílẹ̀ àfi wáyà ẹ̀dá bàlá rẹ̀ bèèlè ẹ̀nà ẹ̀ àdá mùsùlùmí kù náà. wọ́n gbé náà gẹ̀rẹ́ ṣùkú bá fi kú ti wallahi aga ga ka qur'anu ala jilaya har mu zan da ci ye lo estent da iya ka e eh, la to aya qur'anu za fi binta bi so ko in za gi tsawa gi bai wo in za gi mu ga wo wa wa ya eh dan wo wa ya mu lai kaya ti no ga to ada la sun na dan wo wa no bi dan ce ku aza firaku eh aya qur'anu aza firaku bai wọ́n bẹ̀rẹ̀ níkà mẹ́jì ló láwọn ká wọ́lá fa òun tí wọ́n láwọn pé wọ́lá sun náà náà wá náà wọ́n zà náà náà náà wọ́lá sun náà wọ́n lóun fìtẹ́ wọ́n láyé zàgí tààkó wọ́n ti láyà ti ebi náà ká tá yìí ti náà láwọn bò ju kùrà àlùfà fi bó masu gatan da shakwai láyá yana káyà muna àgbé masu gatan wa lálóhun ma lálálò eṣí òun mọ́gá lóhun kí olú ké bá wárá mọ́ dáadáji ìṣe kawo ga ne ga wa tsoguri wa tsoguri a'a wallahi so ilé gẹ́bẹ̀ ẹni pátá tó á ti múnẹ̀ yẹ bẹ̀rẹ̀ pátá tẹ kátà tẹ bùrùbá bó akanan banga bawa kan patu ja ewa wa ba hun ci ta ci oge ba oge wa e so ko na fila jidana azun jidana zikiri jidana ba su ko aduwa kashi anabi yunusa ka kunu da ba ko yi kawana in kaya ka kiujo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin idan ma wa ga ci ganan su ko fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا نوينا يقومكم yimu gambe yana yanzu suna yin wajen gogi a jiya za doro na ga imanin tasu za su gaya jiya a imanin tasu in doro a fe sun dan su ba su da yin dawa su kufa biyu su kuje gafara a jamaji yana layin cikin a masallaci dinmu wala wa Allah ba su ku da su insha Allah da aka tana masallaci ya ba tsoci addu'a annan shi Allah wato tamako bi ya tsoci da su ku ga ga alkhairi tsoci ga ga alkhairi su kwa zo yi za duru ke duru ne ga da musulunci su kwa ga ya ci rabu bai fuki ya mai ma tsoci fa bi su ku fa da tuyi tsoci fa bi su ku fa da tuyi pátá ìsọ̀kọ́ ìjà àrùsúnà àmúgbà àrùdìdẹ́ ìsọ̀kú láǹkà gáwọ́jú ìsọ̀kọ́ alájà àrùsúnbẹ̀bẹ̀ yìí tó tàí ti sáré àrùjẹ́mẹ̀ sọ̀kọ́ ya rẹ̀ bìyà rà máa gbáyà ilẹ̀ bàbá yíwọ́ sọ̀kọ́ gẹ́yìnlẹ̀ ẹ̀nà sọ̀kọ́ goyamancin yìí sọ̀kọ́ yi, ina adájọ́ pátá ọmọbàwà ní tó ti fàbẹ̀yàrí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìtọ́jú pátá yi, ní sọ̀kọ́ fàbẹ̀yàrí ẹgí ìsọ̀kọ́ àlùbáríkù dára ayọ́wárò tó ti àlùbáríkù dára ayọ́wárò alheri na zandon don ina da abu na bai wanda su kure na nan kwayato na su kuje wuri sharri na zandon don bai fi cuba abu na nan kwayato na su kuje wuri bi da yi su kwan fi da lafiya kin nufe su kwan fi da lafiya naija su kwan fi da lafiya nigeria su kwan fi da lafiya ishe musulmi ba ta to ta fi da lafiya maiduguri adamawa yobe su kuto wacce wani bon wato da kiti da ba gano su kuto sauki wacce wani bon wato to ci wula da suna suna su kwan jabo da aminci to ci wula ma da ba ga su kwan da aminci da wacce wani bon wato a misra da dati da ba ni misra to aso da rikici ba ni mo eh ni bi to aso da rikici ba ni mo ga ci mo ne je o de pata ba ye de musulmi Ayi ai kurla suna ga idan liki ce ba ne maza don be sayin na ya nga da ta yahudi be da saran ne ba an wa ga musulmi da ji lafiya su kuma a to yi lafiya to su ga ta abu su ku ga ta abu yan da na ga pati wona kuma da alai da su ko ga ta su da ko wani ne su ko mu yi gobe ai yi su